لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da girma da ɗaukaka, wanda ya ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci kamar kullum inda muke sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da shekwato kwanaki ishirin da ɗaya a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wannan shine majalisinmu na goma sha tara ko kuma ashirin daidai ko ashirin daidai muna cikin suratul a'raf mun kwana akan aya ta 26 za mu tashi akan aya ta 21 Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran ‘ya'yan annabi Adam yana mai tunatar da su aikin da shaitan ya yi wa babansu, to su yi hattara fa su ma fa babarinsu zai yi ba. Shi yasa sa ya ce, يا بني آدم لا الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه

ya yaudare ku ya fatar da ku kama a akhraja abawai min jannet kamar yadda ya fitar da ubanninku daga gidan aljanna ma'ana abawai kun, iyayenku babanku annabi adam da kuma mahaifiyarku na na Hauwa. Shaitan ne yayi sababin da aka fito da su daga aljanna to ku yi hattara ku ma kada ku fitar da ku domin ya biyo ku kuma so yake ku ma sai kun yi waje da aljanna din ta yadda ba za ku sake komawa ba Shi ne kuma yayi sanadi yanzu an umali ba ka kuma yayi sanadin cire musu tufafin ta yadda har suka tsiraita li yuriya kuma sau'atihima ta yadda zai nuna muku kireci to kuma in kuka yi wasa shaitan zai iya cire muku tufafi yanzu kam yaya yanda ake zuwa sa tufafin ce ya ce ba haka za ku yi ina mace kuma ki yauce ko ina ki rufe to me za a gani haba da sai ki to ki rufe na ma ko to me za a gani ki rufe na to me za a gani amma ga da ba eh sai ai yi rigar wuyan ko ta wuya za a shiga ke ki kirjin duka a waje sai to ko ke ba Aka kuma sai a bari ko kuma in an yi shi ya sauka ma ya tsada sannan a ɗaure shi ya ɗari ya fitar da ko'ina shi dai ga ina sai an yi shi shaidan ya biyo mu duniyar masu yake sai ya cire mana tufafi Allah ya matasan kuma sai a sa wandon sai a rage rabin duwawu sama ga farin zuwa a waje ƙasa inda ake so a rufe din ba a rufe ba ƙasa kuma inda yake taka ƙasa sai a sa wannan har ƙasa a rufe inda bai kamata ba sai a saki inda sai a tonawa inda ya kamata a rufa wa asiri sai a tona mata Allah ya to kar ku yadda ɗayan fitine ku wallahi ya cire muku tufafi kamar yadda ya cire wa ma'aikanku a gidan aljanna innahu yarakum shi fa shaidan yana kallon ku huwa shi wa qabiluhu da shi da jama'a suna kallon mu shaydanu aljanu suna ganin mu mu ba mu gani suna kallon mu min haythu la min haythu la wannan sai da ku ba ku gani ai duk wanda abokin fadan ka ne yana ganin ka baka ganin shi ai sai ka daji hmm? shi bai na ganin ka kai kuma baka ganin shi to shi yasa Allah yake to ku yi hakara inna ja'alna shayatina mun sanya su shaytanu awliya to ya suke lillazina la yu'minuna da wanda ba su da imani shaytanu suna son wanda bai da imani sai su taimaka masa shi yasa ga a ga wasu sun yi su ce a kaji komi shaytanu sai su taimake su kan ruwa ma sai ga mutum yana tafiya shaitanin sai ya taga sai ka rika taka ruwa kana tafiya ba kan gada ba kogi ya kawo ka ga mutum yana tafiya a kai kawai shaitan din ne yake rige da shi ko kuna ga kamar takawa yake ko kuma ya ce tashi yake ya kaga mutum ya tashi ya tafi yana cewayawa kamar shaitanin ne yake tashi da shi idan har shaitan kai ka kulla kawance da shi ya yarda da kai to zai iya yi maka komi Allah rawa wanda kullum kawai sai da sai nauyi inna ja'alna shayatina don mun sanya su shaytanu awliya'a masoya ne lilladina la yu'minuna ga wayanda ba su da imani amma shaytan bai son mai imani Ya yasa Allah ce a ku yanzu ku fa rike shi wa zurriyar da shi da zurriyarsa awliya a masoya bayan shi bai son ku ku kuma ne ku rike shi masoya min duni ko ma bayana ni maimakon ni ya kamata ku so sai ku zo shi hum lahum adun alhali shi da kabilar ta gaba ɗaya maki yanku ne Allah ce zai sani zalimi na badala kir da irin wannan canji na azzalumai kir da irin wannan canji da mushrikai suke maimakon su so Allah ya zama waliyin sai suka so shaytani ya zama shine waliyin kaga wannan canji bai da kyau bi isa zalimi na badala Allah ya kare ya Allah ya ce وإذا قالوا فاحشة قالوا وتقولون على الله waɗannan da suke bin umarni na shaitan wanda aka ce inna ja'alna shayatin awliya na layu mai nuna. to idan ka samu irin wayannan mutane idza fa'alu fahishatan idan ka same su suna wata alfasha ta ce musu haba ya kuke irin wannan ba kyau Allah bai yarda da irin wannan ba ya ana haramun ne kalu sai su ce wajadna alaiha aba wannan haka muka tarda ubannin mu ma suna yi ko kana so ka ce iyayen mu kenan ba su da kyau eh kana so ka ce iyayen mu ma ba mutanen kirki ba kenan to iyayen mu ma haka suke tun iyaye da kakanni aka ake yi yanzu kana so ka kafurta mana iyaye da iyayenmu da malumanmu duk suna yi yanzu ka zo ka ce kar a yi domin hakan din kai wallahu a mara na biya wannan Allah ne ma yake mu yi kun ka ce da su inna Allah la ya'muru bil fahsha ai Allah bai umurtan mutane da alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna yanzu ku rinka fadin abunda da babu da ilimin sa abun Allah ina aya da zaka ce Allah ne ya faɗi akwai ayar da kuka samu ta sauƙaƙa ce Allah ne yake ku yi. Da aso tun da iyaye da kakanni da manyan mutanen mu duk suna yi kamar mai kyau ne. Allah ya yarda ke ka ba aka mushrikai suka rika gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ayatun da iyaye da kakanni suna bautar gumakan nan su ne kyau ne, inda ba kyau da ba za su kai Allah ne ma Kulka ce da su. Kul amara rabbi bil hiqqa wa ajibu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlisina lahu الدين كما بدأ الهدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويعلمون أنهم مهتدون yace qul ko qul amara rabbi bil ka gaya musu ubangiji na kam da adalci yayi umu adalci abinda ake ce masa adalci ka aji abu inda aka ce a aji, ka kawar da abu inda bai dace ba to shine adalci amma ka karta abu a inda yake sai ka dauke shi daga wajen sai ka aje shi a wani wuri to zalunci ake ce masa amma abu inda ake so a aje shi nan ake aje shi in ka tarda an aje wani wuri in an aje shi a gunda bai dace ba kuma ka kauda shi ka kai shi inda ya dace shi ne adalci bu shay'in fi muhalli ka aje abu a muhallinsa amma daga zarar ka aje shi ba a muhallinsa ba to shi ake kira zalunci kamar ka bauta wa wani Allah ka aje bauta inda ta dace eh kamar ka ainihin bi umarnin wani kamar na manzon Allah Ka'ida yi inda ta dace to zalunci ake kiran irin wayan duka adalci ka ka bauta wa Allah kai wa manzon Allah da shi ne adalci a cikin ibada amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umurni da yin adalci wa aqimu wujuhakum don haka ku tsaye da fuskokinku inda kulli masjidi a kowane wurin sujuda a kowane wurin sujuda wadda uku ku kira Allah ku bauta masa mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini domin sa kada ku yi domin wani kada kuma ku kira wani kada ku bauta wa wani kama da abu ku sani ba kamar yadda ya kaji halittar sauduna bayan kun mutu kuma za a dawo da bayan an dawo da ku kuma a yi muku tsari kowa a saka masa da irin aikinsa don haka in za ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah don Allah tsakaninka da Allah kar ka yi toge cikin ibada kar ka yi riya kuma ka bauta masa kamar yanda yake ka bauta masa kar ka bauta masa da yanda kake so ko yanda kaga wasu suna yi a yanda yake wannan ita ce ibada adilar ibada ce Allah ya ce don haka fariqan ada wata jama'a an shiryar da ita wa fariqan wayansu jama'an kuma hakka alaihi mubalala kalmar baka ta riga ka tabbata kan su kan sun mace duniyan kashi biyu suka zama fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim as-salala wa'ansu jama'a sun shirya wa'ansu kuma sun bata kuma bataccen nan duk yanda kai ya bata shi ka Allah ya ce innahu su ittabazu shayatina sun riki shaytanu awliya su ne waliyan su wai madadin Allah min dunillahi koma bayan Allah maimakon ku rike Allah ku kira Allah ku bauta wa Allah ku dogara da Allah ku yi don Allah ko ni Allah a shaiɗanu sai suka rinjaye su suka ce su ne auliya a masoyansu su ai suna da waliyansu wanda za su bi don haka ko ba su bi Allah ba ma waliyan nan sun ishe su su za su kai su gaban Allah kuma Allah zai saurare su kuma Allah zai bar su komi suka je da shi in dai har suka ce wannan suka bi to ba matsala ittaqadu suka rigi ash waɗannan shaytanu awliya'a su ne waliyan su masoya min dunillah suka bar Allah wa ya sabuna su amma ni suke annabun mutaduna shiryayyu ne su suna tsammanin su shiryayyu ne ashe sun halaka sun fata, Allah duk mutumin da ya riki bidiya, gani yake shi akan gaskiya yake shi ya dauka daidai yake har ma ya fika yana tsammanin akan shirya yake wa ya hasabuna annahum duna, suna tsammanin su kan shiryayyu ne ashe kuma matattu ne Allah ya kare mu na ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tushriku innahu la yuhibbul Allah ya ce ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam ku zuzi na ku ɗauki kayan adon ku inda kulli masjid a duk sanda za ku je wajen ibada wajen sujuda wa kulu kuma ku ci washrabu ku sha wala tusrifu barna ne dai ba a ba a wannan aya ta nuna maka ba haramta maka sa kayan ne ba haramta maka kai wanka ba ba haramta maka ka shafa mai ba ba haramta maka ka tsefe gashin ka sa masa mai yayi luwai luwai ba ba haramta maka ka sa agogo ba ba haramta maka ka sa hula ba ba haramta maka ka siyo mai da tattafe da tumatur a ma miliya mai kyau ba ba hana ka ka yanka kaji a gasa a soya a dafa ka ci ba ba hana ka cin naman rago ba eh? duka an yadda amma ba ka yi ka bauta wa Allah ku zu zina ka ku rike wannan adon na ku inda masu masjidin wurin da za ku je wurin masallatai wurin ibada ba wai yi ado ka tafi ba duka wannan abin tsohoni in ya ce karkashi ne zai yi da shi shi eh, shi ya ce karkasa ne zai yi dama shi ya ce ya saukar mana da kayan suna ko to don haka ba a haramta maka yi ba sai dai ka ci ka goshi ka sa kaya mai kyau ka bauta wa Allah ya na ta kun da kulli masjidin da mu yanda muka dauka ai duku duku shine wali ko guda kamar kare ya wa malami da kaya mai kyau haka eh, malami da kan manja da wai an dauka manja wani abin kirki ne haka yanzu kan manja ba ce a ce manja kan mace ne ne eh. to Allah dai abin da yake so kayan ya zama na ba ta haramun ka shi ba ta hanyar haram ka dinka ba abincin ba na kudin haram ka siyo ba in dai halal ne duk ka ci kuma ka haka amma ka tafi ka bauta wa Allah kudu kun inda kulli yi. wa kudu ku ci wa sharabu ku sha wa la tusrifu amma da barna kar ku rika bata dukiya isra ba a kunshi ibadur rahman da aka sifanta su allazina idza anfaqu لم yusrifu alam yaqtilu ko kana baina zalika qawama ibadur rahman kenan in za su kashe dukiyar su ciyar da gidajen su yi sadaka su yi kyauta lam yusrifu ba sa barna walan kuma ba sa kauro ka san wani magidancin yana da abun ma sai ya yi kauro maimakon manka ne take isa gidansa sai ya bada rabi sai ya bada rabin mu. kwano uku ya kamata na na dawa ko masara a niko sai ce a niko daya ba ku san dawa ta yi kuɗi ba yanzu sai a niko daya ba ba harna in aka tuka kwano biyu zai isa matan ne sun tuka uku ka rinka ganin kajin gidan ma har sun gaji da su awaki ma sun koshi da su ga kidan kaka kaka an ci an bar shi ya lalace wannan barna ce ku ci ku sha ba haramta muku ba amma an haramta barna kada ka yi barna ka yawaita sama da bukata har kuma ka yi ƙoro ya kasa bukata idan kana ƙoro ba ka ba matan ka abin da zai ishe su suka ƙara bayan ka tafi ba ka ta ba yi eh eh inda za su samu hanyar da za su ji ba ku ƙara daidai wanda zai ishe su a wajen Allah ba su da laifi hindu matar abu Sufyan lokacin da abu Sufyan mai ƙoro ne a lokacin take sai ta je ta gaya wa manzo Allah ni miji na sai ya bani abin da ba zai ike ni ba ba zai yaya yayana ba in rasa da zan raba musu abincin yin na daba dan kaɗan kuma yana da shi ba babu ba gashi akwai ya halatta in ƙara in ya tafi ba laifi ba ta ƙara ba sai da ta tambayo annabi ya ce ki ƙara amma kar ya wuce bukata ki ƙara kuwa in dai ya baki wanda ba zai isa ba to ki ƙara yanda zai ishe amma kuma kar ki wuce gona da yi to ne shari'a ta nuna mana daga nan ne aka ɗauki malamai suka ce to hakan ya halatta tunda umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka barna ba shi innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu ƙata dukiya masu ƙata dukiya, baya Allah bai so duk abin da za ka yi kai daidai bukatar ka Allah ya Now, الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kun, to ka gaya musu man harrama zinatan lahi lati akhara da da suke cewa kai ba ne bai kamata ya sa kaza ba bai kamata ya sa ba ya haramta man harama Wa ya haramta dina kallahi ado kayan ado na Allah ne yayi wa yake haramun ne Allah ne ya kamata ya haramta to bai haramta ba allati akhraja li ibadi wa daga ma ya fitar don bayinsa wa tayyibat wa yake shi ne kyau Minar rizqi na abinci na arziki wa ya haramta iya lillazi na amanu ka ce asali ma dama abun na masu imani yauwa il hayati duniya a nan duniya khalisatan yawmal kiyama kuma aka kebe su da shi kuma a gobe kiyama eh. Allah ya kawo tufafi nan masu kyau, Allah ya kawo abinci mai kyau don bayansa, to waye zai ce kuma haramun ne wani bawa a wari da shi ban da shi. a ina aka haramta wa ya hana dama asali Allah ya yi ne don masu imani a duniya fiti ranar gobe kiyama kuma an keɓe su su kadai amma a duniya da arne da munini, da munafiki da musulmi kowa zai ci to amma idan aka je lahira khalisatan yawmal qiyamah su kadai suke da tufafi suke da abinci amma sauran duka lulluwa suke da wuta su shimfiɗa shimfiɗa su wuta abun rufuwar su wuta yawwa lahum min jahannama ni hadun wa min fawqihim gawash Allah ya ko baka san fassara ba ka san ba min jahannama ni hadun wa min fawqihim gawash akwai dadi ba dadi Ko Allah ya kare to su kuma halifatan yawmal qiyamah kazalika nufaw nufassilul ayat Allah ya ka dai muke rarrabe muku ayoyi filla filla muna rarrabe su li qaumin ga mutanen da ya alamuna suke da sani amma wani duk yanda za ka yi ba zai gane ba don bai da ilimi na قل إنما Allah subhanahu wa ta'ala ce kai ka gaya mu inna ma abun sani kawai abinda za a ce haramu shine abin da Allah ya haramta to me ya haramta harama rabbi al fawahisha kace ubangiji na ya haramta alfasha alfasha kan haramu abinda ake ce masa alfasha duk abinda ya saba wa umarnin Allah magana ne aiki ne kallo ne duk ko ne ne ne dai ya saba wa umarnin Allah Allah ya hana sai kuma kai shi to alfasha ne taɓawa ne miƙawa ne kallo ne aiki ne tafiya ce zama ne tashi ne inda wannan abun kayi shi a inda Allah yana ka aikata alfasha don haka ubangiji ya hana alfasha ba zahara haramin hawa ma baɗana alfashar da aka yi a sarari da alfashar da aka yi a gobe babban alfasha shine maganganu na baza da kuma aiki kamar zina da dai abin da ya kama da su su ne manya wanda in aka ce alfasha an fi tura kalmar a wajen zina maganganu da suke sabbaba yin zina to amma kullu ma fasha duk abin da ya watsar da mutunci ya keta hurumin addini ana ce da shi alfasha an gane ko don haka Allah ya haramta wannan kam wannan kam haramun amma kaya kasa mai kyau ka ci abinci mai kyau wannan kuma ku ce shi ma haramun man harama akan ai Allah yake ko ce to abinda Allah ya haramta shine alfasha ma za min hawa ma bada kai kwalliya ka tafi ka kama alfasha shine ba ka ci abinci ka goshi maimakon ka gode wa Allah ya ka kama alfasha wannan shine ake saka haramta wal isma ko ka kama wani aikin da ba za ka samu lada ba sai zunubi bayan ka sa kaya mai kyau ka gode wa Allah mana sai ka je ka yi aikin zunubi ka ci abinci ka goshi ne daɗi ka gode wa Allah sai ka je ka yi aikin zunubi wal bagaya ko ka tafi zalunci sai ka kama zaluntar bayan Allah bai gairi hakkin ba da hakki ba ka kawai ka daki wani ba da hakki ba ka kulle wani ba da hakki ba ka kare shi ba da hakki ba ka zage shi ba da hakki ba ka ci masa ka zubar masa ka karya masa ta wannan ana ce da shi bagayu in ce kai ka hoshi ma ka je ka sa get ka kare mutane kawo kuɗi kawo kuɗi shi ma ba bayo ne wa an tushriku billahi ko kuma ka kama shirka da Allah Allah ya hore maka lafiya ya baka sutura ya baka abinci mai kyau kaci mai wakon ka kare ta da ibada sai ka kama shirka to Allah ya haramta ma lam yunzil bihi sultana ka kama yin shirka ka riƙa bauta wa Allah ta hanyar da ba bata dace ba ko kuma ka bauta wa Allah ka kuma bauta wa wani Allah kana kiran Allah kana kiran wani Allah ko ma ka bar Allah gaba ɗaya ka kira wani Allah wanda kuma wannan da kake kira ko kake bauta masa din malakin nazihi subhana wanda babu wani hujja dalili da Allah ya saukar na cewa a bauta masa wa an tabu ko kuma ku rika faɗin alallahi ga Allah ma la ta'lamuna abunda ba ku haka kawai ka rika cewa Allah ya ce kuma ba ka da ilimi haka Allah bai ce baka ce ya yi Allah bai hana baka ce ya hana Allah bai sa a yi baka ce ya sa a yi eh Allah bai halatta baka ce ya halatta shine an taqulu alallahi ma la ta'lamuna Kurin ka faɗa kuna danganta abu ga Allah wanda kuma ba ku da ilimi ba aya ba hadisi kafin ka ce Allah ne ya faɗi abu ka tabbatar akwai aya kafin ka ce Allah ne ya hana ka tabbatar akwai aya kafin ka ce Allah ne ya halatta sai ka tabbatar akwai aya wanda Allah ne ya faɗa amma abun da ba ka da ilimi akan ka tabbatar wannan kam haramun kenan a ce akwai abin da Allah ya haramta amma ba wanda wa'ancan suke faɗi in dai za ka kiyaye wa'annan duk irin rigar da kasa in dai da kuɗin halal ka kasa, ta ko kuma ta hanyar halal ka ne ta ya halatta duk irin abincin da kake ci in dai ta hanyar halal ka samu to ya halatta amma da sharadin ka kiyaye wa'annan ba ka alfasha soyayya da bayyana sannan kuma ba ka yin ayyukan zunubi ba ka zalunta kowa sannan ba ka shirka sannan ba ka yi wa Allah ƙarya wannan sune abin da aya ta Allah ya ce ولكل أمة أجل ummatin ajal أجل فإذا جاء wa li kulli ummati kowace al'umma tana da ajal ajalinta yanzu an yi al'ummu da yawa yanzu ina kuke ajalin ya ka sun tafi ajalin siyasi ka sun yanzu haka babu mutanen da shekara ɗari biyu da suka wuce yanzu ba ko ɗaya ko ɗaya yanzu ba in dai ba yanzu yanzu akwai ɗan adam ne shekara ɗari biyu Eh? kuma shekara ɗari biyu da suka wuce mutanen da suke duniya na ba ko ɗaya a wancan lokaci shekara ɗari biyu da suka wuce wanda yake taka ƙasa a yanzu a wancan lokacin babu shi ko ɗaya a wancan lokacin duk wasu ne suka kuma na da inda suke nan yanzu ba su li kulli ummatin ajal yanzu taron da muka yi a nan ai muna da yawa ko yanzu akwai wanda ya san abin da aka yi shekara ɗari da suka wuce duk ba ma shekara ɗari da suka wuce duk a nan ba ma ta ina zamanin garin son ɗin nan da kyar za a kawo mutum ɗari wa'inda suka suke nan kan da aka yi shekara ɗari da kyar za a kawo mutum ɗari ko goma a cikin duk wa'inda suke nan ɗin da suna ina ajalin su ya yi sun tafi kuma shekara ɗari nan gaba duk wanda ya kai gaban mu aka da wanda ya ake kai da mu da ‘ya'yanmu duka shekara ɗari in ka dawo cikin kwandakiyar za ka samu mutum ɗari. A shekara ɗari nan gaba dai ka dawo ka zo duk wanda an aike shi yanzu da wuya ka samu mutum ɗari. Duk an ta. Dole kulli ummatin aji. kowace al'umma akwai ajalin da aka yanka mata. Sannan idan wannan ajalin ya cika, fa'iza ja a ajalukum, idan su ya zo la ya takiru na sa'atan ba a jinkirta mu ko da awa. A larabcin an ce sa'a ba lallai ne ya zama awa guda ba, kuma awa guda ɗin sa'a ake ce masa. hatta agogon kansa sa'a ake kiran shi saboda yana nuna sa'o'i an gane ko ba a jinkirta mutum takwas wala ya saka nuna kuma ba a ƙara ma ba za a jinkirta ma ba ba za a rage ma ba a yi gabatar da mutuwanka tun da yi ba Allah baya. An yanko maka shekara biyu za ka yi a duniya da wata ɗaya da kwana ɗaya, da awa uku sai a kashe ka shekara ɗaya tun wata ɗayan da kwana uku bai cika ba da awa uku bai a Allah ba ya yanda aka yanko ma sai ya cika cif kafin nan sannan kuma idan ya cika ba za a ƙara ma ba ko awa ɗaya duk irin maganin duniya da za a baka duk ƙarin jini da ruwa da za a yi maka yana cika shikenan an gama la nuna sa'atan ba za a jinkirta musu sa'a ɗaya ba wala yastaqdimuna kuma ba za a gaggauta a kashe su cikin lokacin aikin Allah Durunci kuma sai ka haye, ko da gobara za a yi gidan ya kone, sai an samu lungun da Allah ya aje ka kai ka haye. Sai ka ga ana, yanzu ana girgiza ƙasa a wasu ƙasashe muna, sai ka ji ana ta konowa. sai an yi sati ana gono mutane sai ka ji an yanar da wani dare shi lokacin sa bai yi ba sai a ce an fito da wani dare kuma ya zo ya rayu kaga wannan an ba Allah ba zai yi wayanda kuma lokacin su din yayi shi yana can yana wucewa wani gungu zai je buge shi shi ba a danne shi ba ma wani abu zai je buge shi sai ya faɗi can sai shi kuma wannan da aka danne ne kai ta tsoro ai ta tsoro sai a tsarda shi wani abu ya gigita gigita ba a rika da shi ba ya samu wani ɗan kwararo haka yana zaune har a dodo shi a zuwa samu an fito wani da rai an fito wani da rai ya bani adam ya bani adam

su zo alaikum suna karanta muku ayati ayoyina faman ba duk mutumin da ya kare kansa ya ji tsoron Allah ya bi ayoyin nan ya bi kiran da manzanni suke yi wa aflaha ya bar al'ada ya dawo ya gyara ɗabi'arsa ya gyara ibadarsa ala khawfun alayhi to su ba tsoro tattare da su lokacin mutuwa ba za su ci tsoron tafiya lahira saboda bi za a nuna musu alkhairin da ke gaban su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin cikin barin abin da suka tara na duniya ba don an nuna musu inda za su je din wancan arzikin ya fi na nan amma idan mutum ya tinkari lahira can din aka nuna mar bala'i ne zalla zai tardo sai tuna gidansa na nan matansa ‘ya'yansa akawun ɗinsa ko kamfaninsa to amma idan aka nuna ma aljanna za ka sai ka tuna ko ni na nan din kai kam ba ka ma tuna shi ba ka bakin cikin barin duniya ba ka kuma tsoron zuwa lahira wannan da sharadi idan in aka ce maka wannan abu manzon Allah ne ya ce to sai ka ji tsoron Allah sai ka ji aka ce ga sunna sai ka bar al'ada sai ka bi sunna sai ka gyara aikinka kaga aka ce fa manista a duk mutumin da ya ji tsoron Allah wa aflaha ya gyara aikinsa da yana mummuna kenan sai ya gyara fala khawfun alaihim to ba tsoro a tattare da irin wa'annan mutane wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki ba za ka yi bakin cikin barin duniya ba ba za ka ji tsoron zuwa lahira ba saboda ne saboda inda za ka je din mai kyau ne lahira amma wanda lahira sa ba ta da kyau kuka zai yi sai ina za ku da ni ina za ku da ni shi kuma wanda ya hango alheri cewa ke ne kuke jira da ni ne kuka bar ni nan har yanzu ku kai ni ku kai ni ku kai ni shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu ayi maza maza ayi jana'iza in na kirki ne ba shi yana jin haushin ku ba ku kai shi ba idan kuma na banza ne bala'i ne kuka aje ku fada don haka ku yi maza maza ku kai shi in na kirki ne kun taimake shi kun raba shi da tsafin duniya idan kuma na banza ne kun aje bala'i kusa da ku ku yi maza maza ku rabu da abun banza kaga ko ba wanda ya san waye ne a ke kwanci kenan sai a yi maza maza a kai shi ne in na kirki ne an taimake shi in na banza ne kuma an rabu da abun banza Allah ya kare mu Allah ya ce wallazina kun wallazina kafaru والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها kaga dai na farko su da manzanni suka zo suka yi musu wa'azi sai suka watsar da al'adar iyaye da kakanni suka watsar da duk wani kamfe-kamfe suka zo suka bi manzanni suka gyara aikin wa aflaha ko to ga wa'anda su kuma wallabi na kazzon amma wa'anda duk aka ce ga abin da manzanni suka ce sai suka ƙaryata bi ayatina da ayoyinmu wastakbaru suka yi girman kai suka ce su ba za su bar abin da suka tarda iyayensu da kakanni suna yi ba wasabbaru ha suka yi wa ayoyin Allah girman kai abun da ya yi su su ne yan wuta cikakku hum su ha a cikin wajen khaliduna masu dawwama ba abin da ya fi muni kamar a ce mutum ya shiga wuta ba zai fito ga ma abin da za a ce da su lokacin da za a tura su cikin wutar qala baki arama فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذب kaga wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru an ka ashabun nari hum fiha khalidun Ya ja to faman azlam kai yanzu wa kake ganin fi zalunci ai la ada azlam babu wani mutum ɗaya da fi zalunci mimman ittara ala Allah kadiban kamar mutumin da ya kiri kiri ƙarya kawai ce Allah ne yake ya yi wa Allah ƙarya au kazaba au kazaba bi ayati ko kuma aka karanta masa ayoyin Allah ya ce ƙarya ne da baki ko kuma ya ƙaryata a aikace wani ba za ka ji a muryarsa ya ce ƙarya ne ba amma a aikinsa ya ƙaryata ga inda Allah ya ce abi sai ya sai ya bi inda wani ya sa shi ya ci ko inda son zuciyarsa ya sa shi ya ci sai ya ba na Allah kaga ya karyata na Allah to ba azzalimin da yafi kamar mutumin da zai ce Allah ne yafi ya kirkiro ibada ya ce bautar Allah ne Allah ne yafi ayi haka ba azzalimi kamar wannan ko kuma a karanta masa aya sai ya karyata ta sai ya bi al'ada ko bi son zuciyarsa to babu azzalimi mushriki wanda zai dawwama a wuta kamar wannan Allah ke ulaika irin wayannan mutane lukun nasibu lalle rabon su zai same su min kitabi daga wannan littafi da suka karyata hatta idza ja'atkum rusuluna a haka har lokacin da manzanninmu masu ɗaukar rai mala'ikun mutuwa za su zo musu ya tawaffau suna ɗaukar rayukan kalu a lokacin mala'ikun za su ce to mun ji da an ce muku ku bi Allah kun ji ku bi manzon Allah kun ji kun ce kuna da shugabannin da kuka tarda kuna da iyaye da kakanni kuna da abun bauta wanda ya fi Allah ya fi manzon Allah aina ma da una, yau ina wanda kuke kira Na suke min dunillahi koma bayan Allah ina waɗanda kuke kira kuka bar Allah yau ina suke mu dai masu ɗaukar rai kuma Allah ne ya turo mu na kun ku turo mana ko su zo ku ce ba za a kashe ku ba dai yiwu kalu su da ku za su ce wallu an Allah kun fata ba mu gan su ba ina wanda kake kira a bakin ka duk sanda ka firgita ina wanda kake bin dokar ta kabar ta Allah ina wanda ka fifita ta sunna ta manzon Allah ina yake yau mu masu daukar rai ne ka kira shi mana ko zai maganin daukar rai a yau qalu ke su ce ballu anna wallahi sun fashe mana wa shahidu ala anfusihim su da kansu za su bayar da shaidar cewa annahum qalu kafirin lalle sun kasance kafirai ashe wannan da muke kira ashe ba abun kirki bane lalle wannan al'amari ya zane mana kafirci su da kansu za su ba da shaida lokacin ɗaukar ran su tabbatar da cewa lalle sun rayu a akan kafirci yasa kala sai Allah ya ce da su udkhulu qala dkhulu fi umarin qad khalat haka ne ku da kanku kun tabbatar da kun kama iska tunda kun bar Allah kun bar manzon Allah to yanzu ku shiga ga gurin shigan cikin waɗanda suka rigaye ku tun da akan wannan kafurcin daga cikin aljanu da kuma mutane finnari ku shiga cikin wuta wannan yanzu an iso filin tashin sai a ce da su Kulu ku shiga fi umarin cikin jama'a kad kalar wanda ta riga ta shude min qablikum kafin ku min aljinni daga aljanu wal insi da mutane ku shiga bin nari cikin wuta za ku ta ya tura iya duk kafirin duniya wanda ya kangare wa aya ya kangare wa manzanni wata suna nan ciki ku shiga ku da yan uwan kullama da kalar ummatu duk sanda wata jama'a ta shigo la'anat ukhtaha sai ta tsine wa wacce ta tarda ana turo jama'a yan suka shigo suka tarda wa su tsinannu kuma kuna nan yan iska la'anannu ke kuma kun zo shegu haka za su ta zagin juna ba wanda zai cewa wani marhabin na marhaban biku ba mai cewa wani mara ba, sai dai tsinuwa duk sanda wata jama'a ta shigo tatar da wata la'anat ukhta sai ta la'anci wannan yar uwar taka hatta idan dara ku fiha hatta sun taru gaba daya sun tar da juna shine dara hatta idan dara ku fiha hatta sun tar da juna su gaba daya yanzu kan an gama kwatsa su ciki jami'an gaba daya ba sauran wanda bai zo ba ku ukhra ko qalat uqrahum li sai waɗannan na ƙarshen su gaya wa na farko sai rabbana ya ubangijin mu haulani wa'annan su ne aballuna suka ɓadda mu su suka ɓadda mu suka ce mana ga inda za mu bi shine mai kyau muka bar hanyarka ya Allah muka bar hanyar manzanninka muka fi su muka bi hanyar da suka dora mu a ashe la'anannu ba a kan abun kirki suka dora mu ba tunda haka ne aballuna su suka ɓadda mu to fa atihim azaban dhiban minan nar Allah ka ba su azaba ninkin ba ninkin a wuta to wannan me amfani wai a can wai an gane a ce ba mutanen kirki muka bi don haka roƙon Allah take wai a ka musu azaba inda su ne shugabannin su a wajen bata qala ya Allah ni li kullin zai dukkan ku za a ninka mu dukkan ku walakin la ta'lamuna ai da ba ku san haka ba kuka ji to yau kun gane wa qalat ulahum qalat ulahum kuntum Su kuma wayannan manyan na farko su ma sai su yi magana. Yanzu wayannan ai mabiya ne suka yi magana ko? To su ma wa qalat ulahum sai na farkon su ce su ga wayannan na baya wayanda suka bi su. Fama kana lakum alaina min fadli. Da kuke ta cewa an ninka mana azaba kuna zamanin kun mu matsayi yanzu a wurin Allah ne. Ba ku da wani falala da kuke da shi, don haka kawai ku yi hakuri fa zuku azaba ku dani azaba bi ma kuntum taktibuna saboda abinda kuka korurta da kanku ku kuka aikata abinda muka yi kun yi in za a ninka mana ninka muku ba haka Allah ya ce wa likulli bibi to shi ne ku zo mu sha azaba kawai Allah ya kare wannan ba masoya akan sabon Allah masoya akan shirka masoya akan bidiya wanda suka ji Allah suka bi manzo Allah sune a rannan suke shine wa juna sannan kuma su ne suke wa juna addu'a Allah min ka musu Allah a kowa yana da ninkin ba kun bi su ba ba wani bambanci ke to shine ne gaji kun tanan kamar an ce kowa yana da shi ba ma kana lakum alaina min qabli ba ku da wani falala da kuka fi mu da shi fazuqul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfuruna Allah ya kare إن الذين كذبوا بآياتنا آياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة فلا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله يغني annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon rahama ba abin da ya rage mana wallahi in muka bi shi dai wannan bala'i duk ba za mu sami shi innal ladina kazzabu kaga wayanda suke karyatawa ya ya kina ayoyin mu insha Allah wanda za a ce maka ka zo ga Qur'ani ya ce sam shi ba zai rabu da al'ada ba Eh, eh. ka zo ga sunnar manzo Allah ce a ah, kai shi ba bai tar da wannan ba tun da ya kago wannan ya shiga uku innal ladina wadannan da kazzabu bi ayatina suke karyata ayoyin wastabbaru anha suke mutu girman kai to su sani fa idan mutuwa ta zo la tufattahu lahum abwaabus samaa'i ba za a buɗe wa rayukan su kofofin sama ba sannan idan aka je lahira wala yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu sai dai sharadi akwai sharadin da in ya cika za su shiga aljanna wani sharadi ne har sai idan raƙumi zai shiga isan milkiyadi a cikin kofa allura da ya wuce to ne za su ga amma idan raƙumi ba zai iya wucewa ta kafa allura ba to ba za su wuce ba ba za su shiga ba amma idan da za su yi sa'a idan raƙumin ya kawo sai ya wuce ai ba su ma za a bar su shiga don haka yi yadkhulu da jannata abadan ba za su shiga aljanna ba haka in ku za su shiga ku ni ma zai bi ta ƙofar allura ya wuce wa kazalika kamar haka ne najzil mujrimina muke sakanta wa duk waɗanda suke barna a rayuwarsu su keta hurumin qur'ani su keta hurumin sunnar manzon Allah su abinda abin da kuka ga dama to haka za mu sakanta mu? wannan aya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ran mutum ya zo fita akwai mala'iku da za su zo nau'i biyu akwai mala'iku wanda in mutumin kirki ne mala'ikun da za su ɗauki ransa daban ne idan mutumin banza ne mala'ikun ɗaukar ransa ma daban ne a ah, inna al-abdal mu'mina yace bawa wanda yake mu'mini idan kana fi qita'in min ad-dunya lokaci ya to sake daidai Allah ya ba mu da તમારા વચન કરીએ એમની મામાના દ્રષ્ટિએ ચિંતા એમની મામાના પચાય કેમ કરાવવામાં આવી છે اللهم اغفر لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آمين الله تبارك لنا تبارك لنا اللهم لك التسليم ورسولك تربية الكريم وتربية الكريم وتسلمنا من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك التسليم ورسولك ما لا مؤمن وتسلمنا من سنة يوم اللهم لك التسليم ورسولك كثير من معلوم كثير من أيام كثير من كثير من مسلمين ربنا آتنا